assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha hudu ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da talatin ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh addiktor abdulsalam salim al suhaimi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi da yake karantar da mu cewa kazan basallafe amma a bisa hanya ɗodar baba sallafe mai bin kwane-kwane mai shiga gargada mai aran hanya da satan fage ba ka zauna a kan wannan tafarki kamar yadda allah maɗaukin sarki ya umarci annabi da ya tsaya a kan wannan aiki tsab shine kul amanta billahi sun mastakim ban gano wannan da kyau ko bayan da za a yi a ce kana cewa za ka bi allah kuma kafanka na rawa kana bara kana kawo ruwa ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya fara mana shimfida da sharan fage in ba a manta ba a karatun da ya gabata mun karanta ɓangaren farko na hudu batul haja mun ji fassarori 'yan takaitattu dangane da waɗannan kalmomi masu tsada kun sa akwai lokacin da wani daga cikin masu ba da maganin gargajiya wanda yana rukuya tun a jahiliya ya jiyo labarin ana cewa wai hauka ya kama annabi irin waɗannan abubuwa na ƙanzon kurigi irin waɗannan abubuwa na shirme na hayaniya na ƙoƙarin ɓata masu mutunci da kore mutane daga inda suke gudun ayyama al'umma kar al'umma su amfana da alherin da waɗannan ke ɗauke da shi shine abin da ya bi annaba fa har yau yake bin masu da'awa kuna fahimtar wannan me na zuwa ce manzan Allah ya yi hauka an taba mai hankali irin manzan Allah tun da Allah ya duniya wannan mutum ya gato a ce ana ta yawo da ya yi hauka ya yi hauka a neman mai magani mana an shi ne sai ɗibo kayan magori bai zame ko ina ba sai madina ya zai zauna gaban manzan Allah ya gabatar da kanshi cewa shi mai ba da maganin masu taɓin aljanu ne kuma ya ji labarin cewa wai annabi ya taɓu shi ne sai manzan Allah ya zauna ya karanta wannan hudubatul haja na hamdalillah maduhu wa nasta'inuhu wani nastaghfiru har zuwa waɗannan awai da zamu ji fassararsu a yau mutumin ya ji daɗi ya ci a'a ƙara maimaita mu annabi ya ƙara maimaita mashi da ya kai karshe ce da Allah ƙara maimaita min annabi ya ƙara maimaita mai ya ce na ji maganganun mahaukata na ji maganganun mawaka na ji maganganun bokaye na ji maganganun kowane mashirmanci ban taɓa jin tsararren zance na mai hankalin da ya ɗarama ma kowa hankali irin wannan ba Yace ce miƙo hannu ma mubaya'a ya miƙo hannu ya yi mubaya'a ya musulunta ya ce ko hannu in maka mu baya a madadin mutanen garinmu zan je in yi da'awa a madadin ka duk za su musulunta shi sa mai kokarin kai sharri a wani lokaci alheri yake kaiwa kaga wanda suka je suka ce annabi ya tabu yanzu su ne tabi ya kama su za su ta taba tabe har zuwa sanda asalin taɓi ma zai kama su Allah madaukin sarki ya kiyaye bayan an ƙare wancan sai mutum ya ce ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa wala wa mutum na illa wa antum muslimun Allah ya ce ya hallazi na amanu ya ku masu imani Abdullahi Abbas ya ce duk sanda ka ji irin wannan nida'atul iman ɗi kunninka ƙara natsuwa ja baki kai shiru ka kunni ka saurara buɗe zuciyanka da kyau domin alkhairi ne zai taho daga Allah mun gano wannan da kyau ku Allah ce ittaqullaha masu imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi irin yanda ya dace ya cancanta da ji tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun ku sani kar ku saki ku mutu face kuna musulmi duk inda za a kada a raya a kai goro a kai mari a fadi a tashi kare tabbatar sanda malakul maut ya kawo ziyaran daukan amanan da aka danƙa ma aran da Allah ya baka na rayuwa aka zo ɗauka ku wannan zango wannan lokaci a same ka kana musulmi ina ma ɗan uwa Allah ya maka baiwa sanda ka zo ɗaukar ranka ka cika da la ilaha illallah daɗi bisa daɗi kenan annabi ce duk wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zalla ilaha illallah ne wannan ya shiga aljanna ya gama Allah ka sa muna da rabo wani ita ce aya ta biyu cikin sota ali imran aya biyu Allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha huma rijalin kathiran wa nisaa ta الله الذي bihi به والأرحام inna الله كان عليكم رقيبا Allah ce ya ayyuhan ya ku mutane wannan kira kuma kira ne da ya shafi kowa mumini da kafiri salihi da fasiki adali da azzalimi nagari da na banza kowa ya shigo cikin nan an kira namiji an kira mace wanda yake shirin ya karba da wanda ya riga ya karba da wanda ma yanke shawaran ba zai bu ba to duk Allah madaukakin sarki yana calling attention na mutane cewa kai jama'a ittaqu rabbakum ku faji tsoron ubangijinku wanda ya imani ya ƙara shiga tetayin shi wanda bai imanin ba ya shiga tetayin shi lalle ka ji tsoron ubangijinka da ke ma kowa da ke ma komi alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda Allah shine wanda ya halicce ku da gare ɗaya tilo shine Adam wa khalaqa minha zawjaha daga jikin Adam ɗin Allah maɗaukin sarki ya halicci matan shi Hawwa'u hagar kare ɗaya ne na annabi Adam yana bacci Allah maɗaukin sarki ya zara na hagu akai Hawwa'u da shi Ku gano wannan da kyau ko a zamanin na ali dan abi talibin an zo da wani rikici gaban shi sanda aka zo da wannan rikici an rasa malami cikin malamai da zai bada fatawan da zai warware ma al'umma damuwar dangane da khunsa mishkil wanda ba waje ke cewa mata maza mutum ne aka zo da shi ga gemu ga nono ikon Allah kaga an kalli sama ya tabbata namiji sau da gemu gemu buzu-buzu mun gano wannan da kyau ko in kallo ya koma ƙasa kuma ga nono abin shayar da jariri to namiji ne wannan koma ce, to kuma ga uban wannan hunsa mishkil ya mutu ga dukiyan gado an aji za a raba kasan namiji za a bashi kasantu da gemu yana da anko da limamai ko kuwa za a bashi kasan ya mace ce domin gashi nan ga irin shi aka ce sai na aliya za a yi sai ce a ji a irga haƙarƙarin shi idan an ga takwas nan takwas nan to mace ce in an ga takwas nan bakwai nan namiji ne aka ce ya aka yi ce saboda an zara ɗaya a namiji an yi mace da shi ku gano wannan da kyau ku? duk inda aka yi kowa musulunci yana da karatun komi kaji kaji salafawan farko kenan kuna gano wannan da kyau ku su karatun cikin qur'ani yake duk wanda aka irga ƙarƙarin shi ne inda namiji ne za ka ga dama takwas ne hagu bakwai ne ke kuwa ki irga nan za zaki ji takwas ne nan kuma fa takwas ne shi yasa duk wanda ya zama mara ne bai cika ƙidayen irga ba to za ga ya fi tsayawa akan hanya akan seti za gan shi ya dire cip ina fatan mun gano wannan da kyau zalika fadlullahi yutihi man yasha ku yi hakuri na ku fagen yana nan zuwa <laughs> mata za su ce to kaga mal an fara karatun nan rumi rumi kuma ya fara a ba fara ne ba gaskiya na fada Allah shiryar dum mu wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa tsakanin Adama da hawa'u allah ya hada aure daga nan aka aka yada halittu ga munan birjik mazanmu da matanmu sai allah ce wata kullaha. kai jama'a ku baji tsoron allah Allah zai ta sa'alu na bihi wanda kuke ma junanku magiya da shi wani dan allah ya man kaza wani dan allah bar man kaza wanci in kina kaunan allah ki auruwa ne ba magiya yake ba fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama zumunta ku yi taka tsantsan kar ku yanke ta domin inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana nan yana sa ido akan abin da kuke yi Wani mutum duk abin da kake Allah yana nan ya kasa ya tsari akwai ranar kin dillanci na nan tafiya inna rabbaka labil mirsad aya ta daya cikin sotin nisa'i aya ta uku يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كما إيماني كفجي tsoron Allah ku jifa ƙara nanatawa ake aji tsoron Allah aji tsoron Allah aji tsoron Allah wa ƙolo qawlan sadidan duk maganar za ka faɗi ka faɗi magana ta daidai kakke ƙarya kakke cin mutunci kakke zagi karkai ɓatanci duk abin da zai zama abin Allah wadarai kakke laisal mu'min bil fahsha mu'mini bai alfasha bai baze bai kaza in ka ga wanda ya koma yana irin waɗannan abubuwa na ɓatanci wallahi ba mu'mini bane to Allah ya ce masu imani ko bude magana ta daidai yuslih lakum a'malakum in kun yi haka ayyukan ku sai Allah ya kintsa muku shi wa yaghfir lakum dhunubakum sai kuma ya bidi ya gafarta muku zunubanku kuma yuti Allah wa rasulahu kaga wanda ya tsaye tsayin daka wajen yi ma Allah da manzon shi biyayya to faqad faza fawzan azima wannan ya rabota rabota mai girma Allah ka sa muna cikin su aya ta 70 da ta 71 cikin suratul ahzab amma ba'adu to bayan haka faqad ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika Allah madaukin sarki ya aiko annabin shi annabi Muhammad rahmatan linnas don ya zama jin kai ne ga mutane an gano wannan da kyau ko annabin rahama ne fada awla kuffarin asabar hujinnatu rabi da maganan kafirin ke cewa wai hauka ne ya samu annabi wa ma huwa illa min jahannama jannatin shi annabi garkuwa ne da ke hana baye shiga wuta a gasa bihin lahulwara fa huwa muznatun agaji ne allah maɗaukin sarki ya dangin ɗan adam annabi sai ya zan indararren alheri ba kama manzan allah a id nazaran ta alam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha'u duba gani mana cikin halittu kaf wanda allah ya cancan farko da wanda ya yanzu da wanda zai zo nan gaba ka ahmada irin manzan Allah lam yunsha Allah bai ba wala huwa yunsha'u kuma ba zai yi ba ban gano wannan da kyau wa manzan Allah babu irin shi yau halin da muke cikin na rashi da kunci da manzan Allah na nan da ba mu da matsala fa zaka ji wajen shi zai ba zai baka in ya tuno ka bashi barin sai ka zo in ka taho wajen shi bashi faɗin sai jibi kyauta nan wajen shi wane iska ko gulbi mamman ka ishe ni ka ishe baban kowa ba mai kin halinka sai fa su ku sai wawa ko wanda bai bi addini subhanaka allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum